a jawabinsa na kaddamar da shirin gwamnan bauchi barista muhammad abdullahi abubakar ya yi bayanin tsarin ba da rancen kudin. wato rancen nan za a ba da shi ne wa 'yan kasuwan da dama can suna cikin kasuwanci din amma saboda canje-canje na yanayi na tattalin arziki watakila jarinsu ya fara komawa baya to su ne ake so a tallafa saboda su bunƙasa a jarinsu su ci gaba kuma da kasuwancinsu. Mutane nawa ne za su amfana a nan jihar Bauchi? Mutum dubu arba'in ne za su mori gajiyar wannan. Yawanci ta akawun ɗin bankunan su za a aika musu. Bankin masana'antu ta ƙasa ita ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta ajiye kuɗi biliyan ɗari da hamsin saboda a rarrabawa 'yan Najeriya wanda a cikinsu mu muka san mutum dubu arba'in san cewa wannan bashi duk da dai babu ruwa amma sunansa bashi za kuma a maida shi cikin wata shida saboda haka dole ne mutane su hattara ba irin bashin da za ka ɗauka ka je ka ƙara mata bane. Alhaji Mansur Manu Soro mai tallafawa gwamnan jihar Bauchi a fannin ƙungiyoyi da kuma masana'antu ya yi bayanin matsayin gwamnatin jihar game da shirin samar da rancen kuɗin. dukkan ainihin taimako da ya kamata a bayar gwamnatin jihar tana bayarwa muna ainihin aiki tare da ita bankin masana'antu muna aiki da kuma agents da ainihin aka ba su hurumi na zuwa su tantance mutane karkashin wannan shirin sai sun je wajen sana'a ga sun tabbatar gashi kana yin sana'a nawa ne mafi karanci kuma nawa ne yawan kudin wanda yake zai fi samu mafi karanci dubu goma ne mafi tsanani dubu ɗari ne to in kama wanda ya gaza biyan wannan kudi ya za ku yi shi in haka ka su biya shugabanni kungiyar nan su za ka masu to dai a kungiyance ne ba daidai kun jama'a kamar a kungiyance ne amma kuma kudin kowa zai shiga account ɗinsa ne a daidai daga bisani na ji ta bakin mutanen da suka amfana daga shirin ba da rancen kuɗin ina sana'a ne na ruwa a bridge haka su zo bakunan aya jinjadu da nawa kika samu dubu hamsin wannan zai taimaka miki kamar wajen bunƙasa harkan kirke na in Allah ya yarda ina addu'a domin sanda na yi addu'a maka gaskiya ta yi kokari kuma Allah ya kara mata kaifin basira kuma Allah ba da shugaban ƙasa na lafiya tsarin da suka faɗa na mai da kuɗi alhamdulillah lalle in dai an bi wannan tsarin talaka zai ji daɗin jujjuya kuɗin saboda kuɗi kalilan suka ce za mu dinga mai da su a dubu hamsin da suka yi magana suka ba mu sun ce za mu mai da naira dubu biyu da ɗari bakwai da wani abu a kowane sati amma sai an ba mu sati biyu tukunna notice kafin wata sati in ta kewayo mu fara amfani da maida musu wannan kuɗi. na Abbas Ibrahim mataimakin sakatare na kungiyar masana da kasan na abin na kasuwar rilo. Korafin da nake da shi na farko shine yadda muka zauna muka suka wara mana da kai a zaranda ga yadda tsarin abun yake ga kuma yadda za a bi kowa ya samu to yanzu muka zo muka samu abin nan gaskiya ba haka an ce nawa ne za ku samu an ce abin da afa yake jikin fam duk abin da ka bukata za a baka shi kai nawa ka bukata ni na bukaci naira dubu ɗari ne mhm, to sai ka ga nawa amma naira dubu arba'in na gani Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.